العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاش درسنا 32 ko نعم a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid yau bakwai ga wat, shida ga watan bakwai ah, hij- ah, miladiya ta 2019 za mu tashi almas'alatu thalitha ko نعم fi alladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id uku ga watan zulqaida eh ban fada ba eh uku ga watan zulqaida hijira ta 1440 na'am بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده na'am فيقول المؤلف رحمه الله na'am yaqulu al-mu'allif rahimahullah المسألة الثالثة mas'ala ta uku shine wannan muna cikin masail din wato abubuwan da wato haila take hanawa ko ma yustabahu min al-ha'id wa huwa ma'rifatu ahkam al-haid wal istihada ma yusta mun dauki ma yustabahu min al-ha'id mun yi mas'alatul ula mun yi al-mas'alatu thaniya shine wat'ul ha'id qabla tuhur fi tuhriha qabla al-irtisal yanzu zamu zo al-mas'alatu thalitha na'am اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض malaman fiqihu sun yi sabani akan wanda ya zai kema matarsa alhali tana haila فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة Ah, malik da ash-shafi'i da abu hanifa يستغفر الله ولا شيء عليه
ah, wannan haka zalika da ahmad fi ghairi riwayal mashhura yastaghfirullaha wala shay'a alaihi ya nemi gafara Allah babu komai a kansa wala shay'a alaihi ba wai babu wani laifi a kansa ba wala shay'a alaihi min al-kaffara ba wata kaffara da take kansa shine ma'ana la shay'a alaihi amma tunda kai an ce yastaghfirullaha ai alaihi ithm akwai laifi a kansa وقال أحمد بن حنبل Imam Ahmad ibn Hanbal fi riwayatil mashhura shi kuma yace يتصدق بدينار أو بنصف دينار yayi sadaka da dinari daya ko rabin dinari dinari daya nawa kenan hmm? dinari daya dinari daya shine nauyin gram hudu ko a a- abin nan ina zuwa Eh, 85 ka raba shi da tw- da 20 eh haka ne gram hudu da kwata gram hudu da kwata naira ana maganan a in in gram din dubu goma sha takwas ne kaga sau hudu dubu saba'in da biyu rubu'in sha takwas dubu saba'in da shida da dari biyar shine dinari daya Mm, shine nisfu dinar kuma shine talatin da takwas ya za ka ce ba nasi ya kawo ba ai muna karantawa na'am
وقالت فرقة من أهل الحديث وقالت فرقة من أهل الحديث وتجمع daga cikin malaman hadisi kuma suka ce إن وطئ في الدم idan ya sadu da ita alhali jini yana zuba فعليه دينار to zai bi- to dinari ɗaya yana kansa وإن وطئ في انقطاع الدم in kuma ya sadu da ita a lokacin da jini ya yanke kafin wanka فنصف دينار to fa nisfu dinar wato wannan an nuna kan cewar kaga lokacin da jinin ya yanke an nuna ya azabtu ya yi hakuri saboda haka aka dan tausaya masa sai aka rage masa amma a lokacin da ya zamanto kan cewa ya zo kenan to wannan abin saboda hadisin ya zo ne da falatasaddaq bi dinarin aw bi nisfi dinar na'am
وسبب اختلافهم في ذلك dalilin sabanin sabanin su akan wannan اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك sabanin su akan wato ingancin hadisin da ya zo a hadisan da suka zo akan wannan أو وحيها ko kuma wato tsananin ra- ko kuma rauninsu وذلك wannan kuwa أنه روي عن ابن عب- عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم an ruwaito daga abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam في الذي يأتي امرأته وهي حائض ba- akan wanda yake saduwa da matarsa alhali wanda ya zai kima matarsa alhali tana haila أن يتصدق بها.
annahu ni atawa annahu ya tasaddaq annahu ya tasaddaq bi dinar cewa zai yi sadaka da dinari daya وروي عنه بنصف دينار wa an ruwaito daga gare shi bi nisfi dinar وكذلك روي أيضا في حديث في حديث ابن عباس هذا
a an ruwaito daga haka zalika an ruwaito a har wayo a cikin hadisin ibn abbas wannan hadisin أنه إن وقع في الدم cewa in ya sadu da ita a cikin jini فعليه دينار to dinari ɗaya yana kansa وإن وقع في انقطاع الدم in kuma ya sadu da ita a lokacin yankewar jini فنصف دينار to rabin dinari yana kansa
وروي في هذا الحديث wa an ruwaito kuma a wannan hadisin يتصدق بخمسي دينار ya yi sadaka da humusi biyu na dinari
وبه قال الأوزاعي da wannan faɗin magana ne al'auza'i ya tafi a kai فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث to wanda wani abu wani daga cikin waɗannan hadisai ya inganta gare shi صار إلى العمل بها to sai ya tafiya zuwa ga yin aiki da waɗannan hadisai ومن لم يصح عنده شيء منها wanda kuma babu wani abu a- a- a- a- a- wato wani abu wani daga cikin hadisan bai inganta ba a wajensa وهم الجمهور su ne mafiya yawan malamai عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم sai ya aiki akan ka'ida ta asali shine cewar hukunci yana saraya حتى يثبت بدليل har sai ya tabbata da dalili bara'atu dhimma al-asl bara'atu dhimma ba ka dora mutum wani haƙi ba sai da dalili kowa Allah ya haife shi babu wani nauyi a kansa to aka zo ku dora masa nauyi sai da dalili an tsare dukiyar eh to dukiyar ha kawai za a zo a kwatan maka duki a ce ka fitar da dinari daya sai da dalili sai da hujja Mm. sai da hujja a shari'a ta kamar yanda aka tsare dukiyarka daga sauran mutane kan su taba maka dukiya haka ita kanta shari'ar aka tsare maka dukiyarka kan shari'a ta taba maka dukiya sai tana da dalili
kan haka ma na'am jamhur din su malik da shauransu ba hadisin abin su bai bai inganta ba hadisin bai inganta ba sun sufanta shi da a, sun raunana shi a, ibn abdulbar a, ya ce hujjatu man lam yujibil kafara ittirabu hadha hadith an ibn abbas mursalan wa inna dhimmata ala al-bara'a la yajibu an yathbuta fiha shay'un li miskinin wa la ghayrihi illa bi dalilin la madfa'a fihi wa la mat'ana alayhi wa dhalika ma'dumun fi hadhihi al-mas'ala ibn hazm yace innahu batilun la yasih لأن رواية عبد الكريم ابن أبي المخارق لأ- لأن راويه عبد الكريم ابن أبي المخارق وليس بثقة جرحه أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وغيرهما to al- al-ghumari ya yi kokari ya kawo riwayoyin daban-daban da Allah uh, ku- ku dubo mana al- al-irwa ne sheikh al-albani ya ce a ciki al-irwa irwa'ul ghalil yana nan wajen ba nura ina jin wajen ka yake ko kai ko siddiq to قال الشيخ الألباني صحيح
a cikin a cikin sharhin ko to duk wani ya daga cikin abin da yasa suka ce warajihu tawbatu duna al-kaffara إيه haka ya zaba na'am amma hadisin yana buƙatar ƙarin nan ya ce hadda ibnu daqiq al-id cikin wanda suka inganta shi amma eh, gaskiya ne haka ne qala al-hafiz fi at-talkhis قد أم- قد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه يعني من الوهم والإيهام وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بغضاء وحديث القلة ونحوهما وفي ذلك ما يرد قول النووي ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيه والخلاصة أن الأئمة كلهم أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في في بعض ذلك ابن الصلاة والله أعلم. أوكي أه to ai ma mut- ai mut- ai mas'alar ma mun kare ta to za za mu dauki mus- mas- mas'ala ta biyu daga tana da dan tsawo yana da yawa tana da yawa to to shikenan to mu je
المسألة الرابعة al-mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu اختلف العلماء في المستحاضة malamai sun yi sabani a cikin almustahaba
نعم فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط
to waɗansu malamai suka wajabta mata tsarki ɗaya kaɗai وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها wannan ku shine yayin da ta ga kan cewar hailarta ta ƙare بإحدى تلك العلا- العلامات da ɗaya daga cikin alamomin nan التي تقدمت wadda suka gabata على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات a bisa gor- a bisa mazhabar waɗannan malamai a cikin waɗannan alamomi wanda ya ga alamar za ta yi aiki da al'ada ko za ta yi aiki da tamyizi ko kuma a a- a- ko kuma a na'am, ko za ta yi aiki da al'ada ko za ta yi aiki da tamyiz
وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا waɗannan malamai da suka wajabta mata wanka guda ɗaya انقسموا قسمين to su kansu sun kasu kashi biyu فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة waɗansu malamai daga cikinsu suka wajabta mata ta rinka yin alwala sabuwa ga kowace sallah وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها waɗansu malamai kuma suka soyar mata yin wannan ba su wajabta shi a kanta ba والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط waɗanda kuma suka wajabta mata wanka guda ɗaya kaɗai هم مالك to su والشافعي ne maliku da shafi'i da, Abu Hanifa.
da abu hanifa أصحابهم da malaman mazhabarsu وأكثر فقهاء da الأمصار mafiya yawan malaman garuruwan musulmi وأكثر هؤلاء mafi yawan waɗannan أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة sun wajabta mata ta yi alwala ga kowace sa- sabunta alwala ga kowace sallah وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا waɗansu kuma ba su wajabta mata yin wannan alwalar ba illa istihbaban sai dai sun soyar mata yi وهو مذهب مالك wannan ku shine mazhabar malik wato al- al'aimmat thalatha da abu hanifa da shafi'i da ahmad su sun ce wajibi ne akan ta yi wanka- ta yi alwala ga kowace sallah malik ko yace mustahabbi ne هذا مالك من أتن na'am أتن a ai shi malik su, su yana tare da su wajen wajabta mata wanka ɗaya kawai eh
وقوم آخرون غير هؤلاء to waɗansu malamai kuma daban ba waɗannan jumhurin malamai ba رأوا أن أن على المستحاضة
cewa sun ga kan cewa wajibi ne akan mace mai istihada أن تتطهر لكل صلاة ta yi wanka ga kowace sallah wannan ruya an ibn umar wa ibn zubair a wahiyar ihdar riwayat an ibn abbasin an aliyin wa ibn abbasin a raji'i raji' al-ausat al-ausat na ibn al-mundir wannan daga cikin ausat na ɗauko su wannan t- tun abin da muka yi ne a wannan babin da pencil amma pencil ɗin yana nan na'am وقوم رأوا أن الواجب
waɗansu malamai kuma suka ga cewa wajibi أن تؤخر الظهر إلى إلى أول العصر ta jinkirta sallar azahar ya zuwa ga farkon sallar la'asar ثم تتطهر وتجمع sannan بين sai ta yi الصلاتين.
wanka sai ta haɗa tsakanin salloli guda biyu وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها sai ta jinkirta kuma magariba ya zuwa ga ƙarshen lokacinta وهو أول وقت wa العشاء awwali waqtil isha babu wa huwa ila akhiri waqtiha wa huwa awwal to zai zai iya yiwuwa wa huwa awwal waqtil isha domin akhir waqtiha shine awwal waqtil isha din eh a- a- a- a- amma wannan a wajen jumhur kenan banda malik na'am وتتطهر طهرا ثانيا sai nan sai ta yi tatsa- sai ta yi wanka wan- wanka na biyu wato bayan na azhar وتجمع بينهما ta yi jam'i tsakanin sallolin guda biyu ثم تتطهر طهرا ثالثا sannan sai ta yi wani wankan wanka na uku بصلاة الصبح ga sallar asuba فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة sai suka wajabta mata wanka uku a wuni da dare
وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة waɗansu malamai kuma suka ce tana da wajibi ne akan ta ta yi wanka guda ɗaya a dare ɗaya a cikin dare a wato a, a- a wuni da, da kwana
ومن هؤلاء من لم يج- ي- يحد له وقتا daga cikinsu akwai wanda daga cikin wa- waɗannan malamai da suka ce ta yi wanka sau ɗaya akwai wanda bai iyakance lokaci ba وهو مروي عن علي an ruwaito wannan daga saidina ali radiyallahu anhu ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر daga cikinsu kuma akwai wanda yake ganin to wajibi ne ta yi wanka min tuhurin ila tuhur daga tsarki ya zuwa ga tsarki
ويتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال don haka muna da ƙauli guda hudu a, a ta- a- wato a takaice akan wannan mas'ala قول
na farko dai shine magana da take cewa innahu laysa alaiha illa tuhurun wahidun faqat babu abin da yake kanta sai wanka guda ɗaya kadai inda inqita'i damil hayd yayin yankewar jinin haila wa qawlun kauli na biyu kuma inna alaiha tuhuru li kulli salah cewa akwai wanka wajibi a kanta ga kowace sallah wa qawlun kauli na uku kuwa inna alaiha thalathatu atharin fil yawmi wal layla tana da wanka guda uku a dare a wuni da kwana wa qawlun da kauli na hudu inna alaiha tuhuran wahidan fil yawmi wal layla tana da wanka guda ɗaya wajibi akan kowane rana da wuni
والسبب في اختلافهم في هذه المسألة to dalilin saba wasu a cikin wannan matsala هو اختلاف ظواهر الأحاديث shine الواردة في sabanin ذلك.
zahirin hadisai da suka zo akan wannan وذلك wannan ku shine bayaninsa shine أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة cewa abin da ya zo na daga hadisai wanda suka shahara a wannan matsalar arba'atu ahadith واحد hadisai من- guda hudu ne نعم واحد منها متفق على صحته ɗaya daga cikin waɗannan hadisai an yi ittifaki akan ingancinsa وثلاثة مختلف فيها guda uku kuma an yi saɓani a kansu أما المتفق متفق على صحته amma hadisin da aka yi ittifaki akan ingancinsa حديث عائشة to shine hadisin aisha قالت ta ce جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش fatimatu ibnatu abi hubaish ta zo إلى رس- إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ila rasulillahi atawa to
فقالت sai ta ce يا رسول الله ta ce ya rasulullah إني امرأة أستحاض ni mace ce da nake yin jinin wato jini baya yake nake jinin istihaba فلا أطهر dan haka bana ganin tsarki أفأدع الصلاة to yanzu zan bar yin sallah فقال لها sai ya ce mata عليه الصلاة alaihi والسلام.
salatu wassalam لا la ya ce a'a إنما ذلك علق wannan jini ne da yake zuwa daga jijiya وليس بالحيضة ba jini ne na haila ba فإذا أقبلت الحيضة don haka idan haila ta fuskanto miki فدعي الصلاة to sai ki sal- sai ki bar sallah وإذا أدبرت idan kuma ta juya baya فاغسلي عنك الدم وصلي to ki yanke ki wanke ma kanki jinin sannan ki sallah وفي بعض روايات هذا الحديث
a sashin ruwayoyin wannan hadisin وتوضئي لكل صلاة ki yi alwala ga kowace sallah وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم amma wannan ziyadar bukhari da muslim ba su fitar da ita ba وخرجها أبو داود amma abu dawud قوم من أهل الحديث amma abu dawud ya fitar da wannan ziyada kuma waɗansu daga cikin malamai daga cikin malaman hadisi sun inganta ta
والحديث الثاني to hadisi na biyu حديث عائشة shine hadisin aisha عن أم حبيبة daga ummi habiba bintu jahash yar uwar zainab bintu jahash امرأة عبد الرحمن بن عوف matar abdurrahman bin auf أنها استحابت cewa ita ta yi istihaba فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta أن تغتسل لكل صلاة ta rinka yin wanka ga kowace sallah وهذا الحديث wannan hadisin هكذا أسنده إسحاق عن الزهري hakanan ibn ishaq ne haka za asnadahu ibn ishaq an zuhri hakan ibn ishaq ya jingida shi zuwa ga zuhri
وأما سائر أصحاب الزهري amma sauran ma- almajiran az-zuhri فإنما روى عنه abinda suka ruwaito daga gare shi kadai shine أنها استحيضت cewa ta yi istihaba فسألت رسول الله صلى sallallahu الله alaihi عليه wasallam.
وسلم sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال لها sai ya ce mata إنما هو إرق wannan jini ne da yake zuwa daga jijiya وليس بالحيضة ba jinin haila bane وأمرها أن تغتسل وتصلي ya umarce ta da ta yi wan- ta ta yi alwala a da ta yi wanka ta yi sallah فكانت تغتسل لكل صلاة ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah على أن ذلك هو الذي فهمت منه cewa wannan shine abin da ta fahimta daga annabi sallallahu alaihi wasallam لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام ba wai cewa wannan an shiro shi ne daga lafazin maganarsa da maganarsa ba sallallahu alaihi wasallam ومن هذا الطريق أخرجه البخاري ومن هذا الطريق خرجه البخاري da wannan hanyar ne imam al-bukhari ya fitar da shi
وأما الثالث
wa amma thalith amma hadisi na uku akwai islahi abin akwai bambanci tsakanin kalmar akhraja da kharraja a duk ma'anar su daya
فحديث أسماء بنت عميس na uku shine hadisin asma bint umais أنها قالت tace cewa ita ta ce ya rasulullah رسول الله إن فاطمة بنت جه... بنت هبيش bint abi hubaysh استهيبت ustuhidat ta yi jinin istihara فقال رسول الله صلى الله وسلم.
عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لتغتسل للظهر والعصر to ta yi wanka domin sallah a zahar da la'asar غسلا واحدا wanka guda ɗaya وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ta yi wanka domin magariba da isha guda ɗaya وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك ta yi alwala domin sallar asuba sannan ta yi alwala a ai ta yi wanka domin sallar asuba sannan ta yi alwala tsakanin nan أخرجه أبو داود abu dawud ya fitar da wannan hadisi صححه أبو محمد بن abu حزم.
muhammad ibn hazm ya inganta shi
وأما الرابع to na hudu kuwa فحديث حمنة بنت, بنت جهش
hadisi ne hadisin hamnatu binti jahsh وفيه a cikin hadisin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta zabi بين أن تسلي الصلوات بطهر واحد tsakanin ta sallaci dukkan sallolin nan da wanka guda ɗaya عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض yayin da kike ganin kan cewar jinin haila ya riga ya yanke وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات da kuma tsakanin ta yi wanka a- a- a- wato a- a a wuni da rana salasa marat sau uku على حديث أسماء بنت عميس a bisa hadisin asma'u bintu umais إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب illa anna hunalika sai dai cewa akan wannan hadisin zahirinsa alal wujub akan wajabci ne وهنا على التخيير a wa- a nan kuwa a bisa zaɓi ne
فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث to da yayin da zahirin waɗannan hadisai ya saba ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب to sai malamai suka tafi wajen fassarar wajen ɗaukan waɗannan hadisai da hujja da su mazhaba guda hudu sai mu tsaya anan sai mu tsaya anan